الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا تكون مختصر خليل منا جزء الثاني منا فصلنا إلا تتعام الربا واتو منا شاهي نقوم شابكوي sha ايه ka wannan fasili ya zo shi muna bayani daki daki abin da yake haramta na ribal farari da ribal nisa'i na abinci eh, ribal farari da ribal nisa'i wanga fasili shi zai muna bayani eh abinci wato abin da a dalilin da sa yi hukunci da haramcin abinci na riba abinci wanda an ka ce an yi hukunci da harancin a yare bagare gare domin na addalili ni a illa wata ka yi hakalan ƙiƙi siyatin wadda hau to waɗanga abubuwa duna kutantuwa da azuwa idan abinci ya zai na kutantuwa ma'ana ana iya riƙa shi kamar matsayin abinci a rayu da shi to ba a yarda idan nau'i gudana ba a yi fifita wajen sai sai da dan uwa ne ko hore dan uwa ne haka nan in ya zan yana azuwa bai na kasa shi ma haka nan don haka akwai a shi kenan ana iya aje shi har bukata to ba ba ba a tafalu ne shi haka nan in ya zama yana yana kutantuwa yana tsaida ginin jikin dan adam to abin tambaya wai abin da sa an ka shaka saboda rinjaya zama ne abinci to shi aka yi tare ba guda ba biyu annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yake cewa ga hadisi ne mashahuri alburru bil burri wa shi'iri bil shi'iri wa tamri bil tamri wal milhi bil milhi masalan bi mislin yadan bi yadin wa man zada aw zada fa qal arba ba ka alabi ba don haka ya ambaci abin da an sama duka sai an kala ya kasa in ya za a ambaci alkama da alkama sannan an kada an ka ambaci gishiri ba musulmi da amina ba to sai an ka ambace shi to wannan ya gwada maka kenan an game komi abin da ke ana abinci hmm. ina misalin abin da ribaka shiga ka haɓin kamar ƙwaya irin ta alkama kamar ƙwayar sha'ir da sulci waɗanga su ne guda uku to duk nau'i na. idan mutum zai sai da alkama da shi'ir su ba a tafazuli idan mutum zai sai da shi'ir da sulci ba a tafazuli saboda haka nau'i guda na inji mallam wa alafin wa ulzin wa wa zurratin wa ya jana to shi ku alat da shinkafa da gero da dawa da masara to su ku a suna yanzu in mutum na da alas yana son shinkawa wannan yana ba da sa'in alas biyu a ba sa'in shinkawa guda idan mutum na da shinkawa yana son gero yana ba da sa'in shinkawa biyu a ba shi sa'in gero guda idan mutum na da dawa yana son abin nan gero yana ba da sa'in dawa biyu a ba sa'in gero guda wannan babu babu komai amma dawa ba tana da jinasu ba akwai dawa irin waga samun karama akwai dawa bauchi wadda kowane abinci suna da bambanci don waga samu inda ba dawa kwarai mutum samu ba sai ka iske abincin ta ya koma wadda kasar laka don karama dawa ta eh? ba yana duhu to amma kaga ba a bada ita wannan dawa a ba da sa'in ta a ba da sa'in bauchi kamar ƙaura a baka ka baka a sa'i guda daidai daidai dai aka yi eh? su ma a jina suna yi ba a ba da sa'in masara eh, ba a ba da ala iya ba da sa'in masara biyu a ba sa'in dawa guda hmm. eh. hmm. to wa tun kidiniya shi ma abin da ake ce miki dimiya abin da Allah kwasfa kamar shi ne wake da anza da gujiya kwaras-kwaras abin nan gujiya mai yadu waka tamu sannan da hulu gujiya irin wanga abin nan kwaras-kwaras da turmusu da julbam to duk waɗanda su kuma nau'uka na nau'i gudana niyya duka nau'i gudana yanzu idan mutum ya yi ba a ba da sa'in wake guda a ba da sa'in kwarar-kwarar biyu ba a ba da sa'in gujiya guda waga mai ja eh, ko da ke mamuna malik ya ce wajen ciniki a janasura amma wajen zakka nau'i gudana idan mutum ya yi abin nan ya yi gujjen mata taiki biyu sai zo sai wake tanki uku su zai zaka zai game su idan mutu ya wa gujiya ta mu wagal mai gaba din nan da aka waldewa yayi tanki guda tanki uku yayi wake tanki biyu sai hidda zakka amma idan kowane ya tsaya zakka ya kai zakka to kowa musu kila kai ne na kowane sai tsaya gari ka hidda zakka hmm, wajen wajen zakka nau'i gudana amma wajen bai'i a tana suna to in an ka ɗauki wannan ƙauni to kaga ana iya ba da sa'in wake guda a ba da sa'in kwaran-kwaran uku ko ba haka ba gujiya irin waga mai gaba wanda aka kwandewa ana iya ba da sa'in ta guda a ba da sa'in wake biyu to muzo wamin wa min kirsinatu to sannan daga cikin akwai kirsina to kirsina shi ya bamu da shi na amma shi ma babban abinci na awo ita kirsina ita ta kaji tan qur'ani na magana mm, abin nan wa humiha wa adasiha wa masaliha to ita ce basala ita kirsina ita ce basala an ce wato tsaye ta kai da kwabrinta amma tana yaya yayan da an gare ta kuma jajjaye na wasu malamai sun ce a tana nau'i nau'i akwai mai farfaru akwai mai jajjaye to kuma in an ka ɗebe ta ana ana iddiharinta tana azuwa to saboda haka nan ashe kenan to to kenan muna da ita nan albasa a a ai ba a ce albasa a ba ba albasa wa humiha wa adasiha wa basaliha wa ta ce albasa a'a basala eh wasina eh musalu na ko ba sino na ba eh to em em musalu basala basala ta eh hmm. alawsa ta abin yara abin ci ba to amma ha, wa adatiha wa basalaha siyaki ya nuna abin kina eh hmm. <laughs> a'a amma ita ko tana da kwabri tana tana yaya sama albasa kodago gare ta kasa ban ji ba tana a zuwa da jibara eh musulun da amita amma amma ba su nuna ba su nuna ko masalata eh. eh ban ba wani wani kiki a wannan kakka ba shi ya kawo mu wannan wanga abin da ya kawo mu basila wagga kirsina kirsina basila ta basila abinci na eh basila eh basila ce nau'in gidana ba ta wajen risala ko eh, eh, to basila kenan basila mai silo eh, to ita ta adda isti isken ɗiya ya kai iya ɗiya a ɗaya su kuma a mai da su abinci kuma suna a zuwa kuma nau'i nau'i gare ta akwai jajjaye akwai albajin jaye ba ina jin ko akwai ko ka duba ga jawahiru Eh? Eh, da inana na da inana wani wuri to to mu tayi da kasar lakabi wa sukunin ra'i wa shaddin nun ka ji a ashin shajaratun sagiratun laha tana da ya'ya fi gilafin cikin kuma abin nan cikin gilafi tana da abin nan a ah, ya ka ce mai wato dan majici inda dan takaituwa sai an bambare shi hanji eh kwaswa kwaswa to buzo eh ban ji ba a'a ba shi bane ba shi na ba to buzo ka gane ko kuma ana ana abin nan ana amfani da shi wurin in tsariya wai hita ana amfani da shi mutum a yi magani a bayan shi ya sha sai mai tsara ta buɗe mazmunin ladawa kuma yan ka ba dabbobi suna ba kuma yan mutum na da ciwon tari yan an ka ba kuma yana magani eh? to cikin kamus an ka faɗi wannan magana in shi malam mai jawai malam abdul sami la yana yiwa malam ya kiddiga cikin ya ta likita ya ta saboda zama ta abinci kuma da azuwar ta fi ba alal bilad a cikin sashen garuruwa in ba haka ba وما تقدم يا قتلي أن da واء abin zai gabata lalle magani ta kenan cewa tana bude mai tsara tana sa dabbobi kiba sannan kuma tana mi guda tana maganin sai to amma imamu tatta'i ya ce ya ta yi kusa ga masala a cikin launin ta horasan akwai ja ji ya ce kai basalata basalata eh to to karatu to ita ma nau'uka ta ita kadimiyya haka nan da dabino shi ma dabino anwa'una akwai bainawi akwai akwai sihari akwai da'awa shi dabino uka ne suna da yawa akwai barnawi akwai sihari akwai da'awa amma duk ciki ne ba ba a tafalu da'awa kuma kasa yayi kowane yayi kowane daraja don shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya dafa da hannu ne shi na an kace in mutum ya zauna ya yi kwan bakwai yana cin bakwai bakwai da safi tun bai kada kuma loba to dole an kai sirri bai kama shi shi na wannan dabin da aka gani sa uzu ana fesuwa wanda ta haji shi yasa ga wasu wasu alhazai da sun ka san abin da aka yi in sun ka ce ba su komai sai shi don mutum ya sawo shi shi baka shi na baku guda ka shi ya haiba hakuri hmm. amma tara gari <laughs> yana da tsada eh ba ji ba wai ja'awa to ba ka gani har da magani suna yi kuma yana maganin yunwa to buzo wa zabibin haka nan zabibi shi ma lau’ina in ji mallar hmm. haka nan naman tsuntsu shi ma lahamin ɗairin kamar naman nan abin nan na hasbiya da naman kaza da naman duniya ba a tafalu kaka ce wanga naman hazu yana wanga naman duniya na wanga naman kaza na a ba a tafalu ko ko naman zabo ba shi da tsari tsaya ba to in an ka yanki kaza an ka yanki shi ba a tafalu hmm. mallaki ne nau'i gurana an ka ce in romuwa sai tana daidai da daidai an ka ce wala wata lafan kasu ko da romuwa ta tafa ba eh? Eh, kamar yanzu abin nan fasara ka san sun ka iya gyaran ta miya biyu aka yi ta sai sai a ce a banda ce abin da abu mata ciki a banda ce ta ayi miya da ita bayan an miya ko ko ko da a shanya ba ko miya kuma in an ka yanke sabon lama kamar irin kaza me ta bata radin ta wala wato la murakatu ina misali kamar dabbobin ruwa in mutum in mutum dabbar ruwa naman sa kamar irin naman kano da naman giwon ruwa da naman kwaɗo da naman gargaza duk ba a tafalu in mutum an ka yanka tsari da kada an ka sayi ruwa an ka soya su in mutum ce yana son naman ruwa zai ba naman kwaɗo to auna aka kai. ba a hihi ku don ba ta hishi ba haka nan naman ma ta kawa hudu dabba ma ya kawa hudu da insiya da wahashiya ya kawo shi wani wahashiyan koda ko naman daji na, to shi ma wannan ba a tafalu ya mutu ya kamo abin nan gada an ka yanke ta ko barewa ko bukiya ko gyamji ko ya kama tunku ko ya kama zomo an ka yanke an ka soya to in mutu ya yanke rago irin wanga mai tsare ganin dubu tamanin to ba a yi ku auna aka yi da naman tunku da nama da dutse aka yi akwai sun tunku in wani yadda tufa ce kuci ne bai so eh, mu zo eh bai ba tun baka san tunku ba ga tunku nan kusa kusa so mu zo da fara naman fara fara wa karka sani sai rulle da sayar na haji akwai fara wadda take babbata ta yi girman kaza da waga fara irin waga um, wadda ba ta yi takin nan ya kake mutu ba riba ba eh, wannan wadda ba ta yi takin nan ba ta gashi eh? eh fitu awo ba ba ba nan awo to a cikin zama ne riba mallan su mala ya ce lahun an saba wa fi jinsiyatil madabuhi min jinsai daga nau'i biyu an yi magana an dawa shi amma kuma nau'i biyu kamar naman tsuntsu da naman dabbobi sai an haga mai naman kaza an ka haɗe da naman rago an ka dafa tun da an yi haka da sun zai nau'i guda ko ku an ka da lamar tsutsunan ge an ka lamar ragonin ge amma kayan yin su gudana shin shi kenan sun zan nau'i guda sun da an samu su kayan yaji eh? ko ku a'a suna nan da tushen su daban-daban su bi da shi ji a yi magana bi wadda mara kowar a kwanan ku